idan mawaƙi ne kai tsaya iya waƙarka kawai don ra'ayinka in ɗan fim ne kai tsaya iya fim ɗinka amma babu wani mawaƙi ko darakta ko wani jarumi da ya isa ya zo ya mana kankan ba a jihar Kano mu 'yan jihar Kano ne a ƙyale mu mu yi magana ta jihar mu magana ce ta ɗan gida da gida kada agole ya shigo ya mana kankan ba magana ake ta ɗan gida da ɗan gida, kada agololi su shigo su yi mana kankan ba a jihar Kano. Idan har jihar ka ba ta da nagartan da za ka koma ka yi zaɓe a can ko kai tallan jihar ka, to mu baka isa ka shigo ko ku shigo ko ki shigo jihar mu a yi mana katsalandan ko a yi mana kankan ba ko a yi mana shishigi ba. Maganar jihar Kano a ƙyale ɗan jihar Kano ya yi magana. Sannan nagartar jarumi ke sawa ya ce yana kira ga masoyansa. Wannan shi ne magana ta gaskiya, mu ‘yan jihar Kano ne, a ƙyale ‘yan jihar Kano su yi magana a kan ra'ayinsu ranar zaɓe, ba wanda ya isa ya zo ya mana shishigi, sannan kuma sanin gaibu sai Allah. Duk lokacin da kaga ɗan adam ya fito yana rantsuwa cewar wane ne kaza, wane ne kaza, to ya gaya mana gobe mai baban shi zai zama, in dai mahaifin yana nan, ya gaya mana gobe mai babansa zai zama. saboda haka idan misali kaga gyartai ya ɗauko ƙoƙo ya ratayo ya shigo gari yana cewa shi gyartai ne yana ɗinkin ƙwarake to wataƙila ƙauyensu ko karkararsu babu ƙwaraken da zai ɗinke shi yasa ya shigo ya gudun ƙauyensu ya shigo maraya alƙaira alƙarya don ya nemi abinci sadan idan kaga ‘yar mai ganye ta ɗoro kwando a ka ta shigo ku tallan magani to kyale ta zuba mata idanu ba ma hana ki tallan maganin maganinki amma biki isa ki fito ki bigi ƙirji ki gaya mana cewar maganin da kike talla a matsayinki na 'yar mai ganye nagartacce ne a gare mu ba so da haka kare na ba na aikenka ba ni baka tona. maganar jihar Kano a kyale 'ya'yan jihar Kano sai magana. Zaben gwamnan jihar Kano a kyale 'ya'yan jihar Kano su magana. Amma mu magana muke akan nagarta da mutunci da karamci da kuma cancanta akan kujerar da muka tunkara bisa zaɓenta.